dandalin VOA. Dandalin VOA. Kuma Assalamu alaikum. A cikin shirin namu na yau, wai shin me ke sa iyaye ke ma 'ya'yansa auren dole ne? Za ku ji ra'ayoyi na matasa da kiraye-kiraye da kuma shawarwari ga matasan har zuwa ma ga iyaye. Amma kafin nan za ku saurari ra'ayinku da ku aiko mana ta kan shafinmu na Facebook dangane da shan mintin samartaka da samari da 'yan mata ke yi a lokacin zance. Yanzu kuma sai saƙon da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook akan shan mintin samartaka. Bari mu karanta saƙon farko da fito daga Dr. Zangu Muzammilu wanda ya ce iyaye ku daina barin 'ya'yanku suna zance ba ɗan rakiya ko 'yan rakiya wannan shine zai rage yawaitar shan minti. shi kuma mansur almugumal cewa ya ba shakka shan minti da samari suke yi da 'yan mata hakan ya saba addinin musulunci da al'ada da fatan iyaye za su sanya idanu a kan 'ya'yansu domin hakan yana kai ga 'yan mata lalacewa baki ɗaya shan minti ai zina ce domin tana da nau'i iri-iri wannan zinar baki ce sako daga ɗalla da ibrahim sakuwa shi kuma aminu oke direba cewa ikon allah me kuma shan mintin samartaka shi kuma abdullahi latirisha a shaka cewa hanyar magance wannan mummunar ɗabi'a ita ce iyaye su sa wa 'ya'yansu ido kada su yadda a yi hira da su a cikin duhu ko lungu ko a zaure ko ɗaki ko kuma inda hali a hana ta fitar dare shi kuma kabiru aliyu madrid cewa yi menene kuma mintin samartaka sai kuma saƙon mu da sir batura marmara wanda ya ce shawara ita ce aure mace ta balaga namiji ya balaga kuma suna son juna a ce wani abu ba zai faru ba shi ko manzali salisu sha'aibu cewa wannan kuma ai sakacin iyaye ne to lallai wannan matsala akwai ta amma ni shawara ta ga gwamnati ita ce a fitar da doka da za ta hana yawan zamantakewar maza da mata a waje guda sako daga awwal sha'aibu husaini hallar ibrahim kaulahi cewa hmm ai sai an yi haƙuri zamani ne allah ya kawo mu sai kuma sakon Hashim Rafsanjani Tagwaro wanda ya ce to mu dai mun san wannan ba ɗabi'ar Bahaushe ba ce sai dai zamani da ya zo shi kuma Bahaushe sai ya bi zamanin ya bar al'adarsa shi kuma Ado Sale Sa'ad Rangela cewa ya a gaskiya dai sam hakan bai dace ba Allah ya shirye mu ya gyara mana mu amin sai kuma sakon Lawal Usman na Zuru wanda ya ce hmm Allah ya shirya mu baki ɗaya, haka ma Rakiya Datta ta ce kash shi kuma Shams kan Suleiman ya ce Allah ya shirya yan uwa musulmi ya kamata mu shiga hankalinmu wallahi mu daina biye wa kafirai usman sabo ya ce wannan ba al'adar mu ba ce sai kuma hassan muhammad ya ce iskanci ne abbas baffa cilaidu kuma ya ce abin ya yi daidai sai kuma abdulbasi nasiru ya ce menene shan mintin samarka dan allah a sunana ismail bima wanda aka sani da ismail bima mai gombawa mazaunin garin gombe a jihar Gombe Najeriya. To barka da zuwa wannan fili mai gombawa. Ma dalla ina godiya mai gudanar. To a gurguje muke so mu ji naka ra'ayin a kan waɗanne dalilai ne ke sa iyaye ke yi maɗiyansa auren dole. Eh a gaskiya dalilai suna nan da yawa. Wayan hmm. wayansu kamar za mu iya misali na sa wanda iyaye ke sa a auren dole wajen tabarbarewan tarbiyya yana ɗaya da cikin uba yana ganin yarsa tana kokarin lalacewa ko kuma ɗansa na kokarin lalacewa sai tunanin cewa watakila in yi masa aure wahalan auren zai sa ya nasu in kamar na na namiji kenan in mace ne kuma ya ga ya ganta tana lalacewa yana ganin ko gara ya aurar da ita ko ma waye ya huta ganin takaicin abin da take masa a gida wani kuma yakan aurar da su ne don saboda ne yakan ganin cewa bayi da wani abin hannu watakila kawai wanda kowaye ya zo kawai zai iya aurarwa ko mai shi ya kawo walau yana da dukiya yana jerin yana da abin da yake da shi hannu wanda zai iya ba su yana ganin kawai gara ya auren in ta kawo masa wanda ba ta so da wanda take so na ta ce a shi ga wanda yake so tunda mai shi ya ba shi kuɗi hakan yake sawa ake yin yawan auren dolewa yara mata misali matasa ko maza hmm. eh, ko matan misali me illar auren dole a illan auren dole yanzu ya tsara muni na misali yanzu yawanci in an yi yawa yarinya auren dole yanzu har yara sun iya koyon ko namiji ya kaurace wa matarsa sai bar gari karshen ta ko kuma ya poisoning na yarinya ko kuma matan ma ta yi na mijinta ko kuma mata kashe shi ta halaka wanda yanzu haka ana samun irin ire-iren na musamman arewacin Najeriya wajen kisan kai ko ya dalilin auren dole ya ce ta mata auren dole ita ba ta son mijin shi yasa ta kashe shi ko kuma shi ya ce mata auren dole shi kawai baya so shi yasa kawai ko ya sake ta ma kawai tunda kaga linzamin aure na hannun namiji ne in ya sake ta kawai shi yace ya mata sake uku kaga ya lalata komai hmm. babu wani abin da ya saura kuma tsakani sai a ce sai ta sake yin aure to kaga ya kawo wani illa babba yaro kuma ya dawo cikin ku ya ga ku kun masa auren dole shi kenan sun zama masa kamar abokanan gaba ya dinga kyamatan ku ko kuma ya fita duniya ma ya ce ya shiga ya je ya samu abokanin banza karken ta ya shiga munanan hali ya ji ya lalace ya koma ko shaye-shaye ko wani hanyar daba ko wani sabuwa da ya sake zama illa ma iyayensa wanda kin ga in an kamo ki ko kuma ya aikata na abu in an taki tasowa zai dawo kan iyayen ne kuma wannan shine ya jawo illa na auren dolin da aka yi mm. to me shawara ko kuma wani kira kake da shi ga iyayen da kuma matasan gabaki daya domin kauce ma wannan shawara eh. Eh, babba shine mu koma ga al'adunmu da muka sani iyaye su koma wajen gyara ah, tarbiyyar yara domin itace tun yana ɗanye ake tankwara shi in baka tankwara shi tun yana ɗanye ba don ya girma ba zai samu ba kar ka dauki gata ka ɗora a ɗanka duk abin da yake bukata ko abin da yake yi ka ce daidai ne ko wani ya masa faɗa ka ce ba shi ba da mun tashi yaro za ka gani uban wani ne zai daka maka shi ya ɗauko ya samu ka gida ka masa godiya amma yanzu mun zo zamanin da uban in uban wani yadda ki yadda ki yaron ka ki karshen ta sai an jihar kotu to wannan ya ƙara lalata abubuwa da yawa in ba mun dawo da wannan tarbiyyar mun dawo cewa kowa zai iya tarbiyyantar maka da ɗa ba kai ka tarbiyyantar wa kanka ɗan kama to lalle muna cikin matsala babba dole ne iyaye su lura da wannan sannan mu matasa ya kamata mu ma mu canza tunaninmu mu daina raina na gaba da mu mu daina duban wanda ya girme mu muna masu kallon kaskanci ko dalili na cewa mu muna da shi iyayenmu suna da shi wannan kuma ka ne za su da shi ko kuma ni na kai na ga na kai wani minzani zan iya cin mutuncin koma waye don ban da tarbiyya ko kuma bana da rashin hankali ko don na sha wani kwaya ko kuma na ga yana cin mutuncin wani nima ce nima zan iya ya kamata dole ne mu canja wannan tunanin iyaye su canja su dawo su tarbiyyantar da yara tun daga farko tun daga tashi a daina nuna yaro gata a nuna masa so a rage shi mm. ba a ce ka kiran danka ba amma dole ne ka nuna masa dole ne an ce ka kinaka don duniya su so shi mm. eh, in ba haka ba in ka so shi kuma to duniya za ta ki shi To wannan babba shine babban shawara na gare mu matasa da kuma iyayenmu wanda su suke lura da mu tasowar mu daga ƙasa har mu girma mu kawo wannan munzali. To madalla mai kumba mun gode kwarai da wannan kira naka da kuma shawara da kai. Madalla na gode. Suna na Malam Adamu BCJ. To Malam Adamu BCJ a naka ra'ayin waɗanne dalilai ne kake ganin suke sa iyaye ke ma iyansa auren dole? Ya Allah maza ko mata. Eh, eh, na'am, to ka san dai yanayin rayuwa. akwai abu guda biyu wanda yake jawo iyaye suke wa 'ya'yansu auren dole hmm. na farko akwai talauci na biyu akwai jahilci yana hmm. tare da ni na ina jin ka to na farko talauci dai kaga mu especially yanzu mu a ta yankin arewa a ƙasar Najeriya wato akwai iyaye wanda talauci shi yake jawowa iyaye suke wa 'ya'yansu auren dole uba ne za ka ga shi ba yadda yake babu cin yau ba yau na gobe idan ya fita ma buga buga ake yi to da ya ga inda yake da maiko ya zo ya nemi yarsa ko da yar ba ta so saboda halin da yake ciki zai yi kokari kawai ko tana so ko ba ta so idan kwafar da ta dan kwaɗayin abin da zai samu a wajen wannan din sai ya aurar masa da ita wanda ita kuma dama yarinya ta ginu akan soyayyan wani ne wanda shi kuma shi ne wanda take so iyayensa ba su da shi amma shi saboda kwaɗayin abun duniya shi mahaifin yarinya ya matsa ma yarinya ba ta so ba ta so saboda faɗin abin da zai samu hannun wannan mutumin sai ya ce dole dole sai shi za ta aura. Hmm. Na biyu maganan rashin jahilci kuma shine iyayen da suke yin wa'in abin ba za ka samu wani ma a karatun addinin ma bai samu ya yi karatun addini bai fahimci addini yadda zai zama cewa idan ya yi wannan abun ya cutar da ita kuma ya cutar da addininsa kuma ya cutar da al'umma ba. Domin duk lokacin da ka 'yarka auren dole na farko tukuna idan ta zauna a gidan mijin nan ba a daɗin rai za ta zauna ba ba za ta zauna ma tukuna ta ne da hankalinta ta ce za ta yi ibada tun da aure ibada ne ta ce ta mai da hankali ta yi ibada ta bi miji ta da kafa ta aure ba sannan na biyu kuma tana zaune ne kullum cikin kuɗin rayuwa ta dawo kamar baiwa ne domin kullum idan tana gani abin da iyayenta ne suka sa ta akan bata so aka aurar mata ne to kuma duk abun da aka aurar wa mutum a cikin da baya so to fa gaskiya ba za a samu zaman lafiya ba a nan ne ake samun matsala matsala na cewa ko yarinya ta bijire ta shiga karuwanci kaga ta lalace kaga a cikin society da an gurɓata society tunda yarinya idan aka mata auren dole dole dole kaga in ta fita a gidan mijin nan ba san halin da za ta ba mm. kuma mijin nan idan ya fuskanci cewa lalle yarinya nan ba ta son sa to fa akwai wulakanci tunda zai yi tunanin cewa ai uban yana karɓan kuɗi a wurinsa ya kashe kaza a kanta ya yi kaza da kaza a kanta saboda haka sai fara mata wulakanci hmm. to inda a ce iyaye suna mai da hankali wajen karatu na addini da na boko mm. ko da yaƙi da jahilci ya suna yi ba za su samu fiye wa yayansu auren dole ba domin auren dole su iyaye ya kamata su lura da abu cewa su ɗin nan ma matan da suke zaune da su auren dole aka musu ba an yi auren ne akan soyayya to kai kuma me zai sa kana uba don neman abin duniya don kwaɗayin abin duniya ka je ka ɗauki yarka ka aurar da shi auren dole ma wani wanda shi mutumin nan ya zo ne kawai saboda abun duniyar da yake hannunsa ka ba shi ba baka san yaya yake ba baka binciki tarihin sa ba sai yaya ya samu wannan kuɗin yaya zuriyarsa suke yaya shi yake ba kawai ka ɗauki ka ba shi hmm. ka je ka ba shi abun da ya ga dama zai je yi sanan wani idan ya tafi da yar tasalwanta ta wani kuma idan ya tafi da ita shi kenan idan suka je suka dauna sai ya sake tsallakawa sai ya je sake wani auren ya barta cikin kunci yarka ta dawo gida ka ce da akuya ta dawo tana ci maka danga ta dawo gidanka idan an yi magana ta ce a'a kai ka ce ai dama ba ta so ne sai sa ta dawo can kuma miji yana gallaza mata mm. to gaskiya magana shine iyaye suna da laifi matuƙa sosai wajen sa 'ya'yansu auren dole kuma ba ganin akwai laifin ƴaƴan su ma wato maganan laifin 'ya'ya shine akwai laifin yara laifin yaran da kai na iyaye ba domin ai kai uba kai ne kake da iko a gidanka kai ne kuma kasan tarbiyyar da ka ba yayanka mm. matukar karfa idan ka ba yayanka tarbiyya masu kyau to insha Allah kuma su ma ba za su je su kawo maka abin da yake ba da kyau ba mm. in dai har ka riga da ka tabbatar ka ba yayanka tarbiyya mai kyau to ba za ka je kuma ka ɗauko wani abu wanda zai zai cutar da kai ba domin in dai har ka san yayanka tarbiyyar da ka ba su to matukar kuma ka ga yarinya ta je ta ɗauko maka wani abu daban ta kawo maka gidanka to ai kai kana da laifi domin ya kamata da safe ka san yaranka yaya suka tashi hmm. yaranka da wa suke kawaye yaranka karatunsu ina suna zuwa makaranta kana zuwa makaranta kana bincika suna zuwa makaranta lalle lalle hmm. karatun addini nan ka saka su ka tabbata cewa suna karatun addini in sun da kana tambayar su da aka koya musu a makaranta haka kuma na addinin to matukar ba ka yin wannan fato kaga ka bar baya da kura domin yaran nan fa baka cika asalin ka'ida na sharuɗa nauyin uba a kan ƴaƴa ba hmm. domin ba za ka bar ɗawainiyar gida a kan hannun mace ba ne mace fa ita za ta yi naka amma kai a matsayinka na uba naka ya fi ƙarfi haka ne to um, wani kira kake da shi ko shawarwari kake da shi ga matasa da kuma iyaye akan wannan lamari to ni na farko dai kiran da zan yi wa matasa shine duk lokacin da mutum zai nemi ya aure to ya tabbata zai neme ta ne akan soyayya ba wai akan ya je wata karya da abun duniya ba idan kai ƙarya da abun duniya yarinya ka aure ta zo gidanka ta ga cewa abun ba haka bane to kaga fa ba za ka zauna ba domin dama akan karya aka yi auren hmm. yawa su kuma 'ya'yan mata su mai da hankali da irin samarin da suke zuwa wajen su ba wai mutum ya zo bulu-bulu da riga ya kumfa kumfa ya zo miki da mota ya zo miki da wannan ya miki wannan ƙaryan. ba ki tsaya kin tantance ba kawai ki zo ki ce ma iyayen ki ki ce nan duniya ke in ba shi ba kawai ke zaki fita a gidan zaki yi kaza da kaza da kaza daga baya bayan iyayen ki sun zo sun amince sun ara miki kuma ki je ki sha wahala hmm. su kuma iyaye su ji tsoron Allah su tabbata cewa idan za su aurar da 'ya'yansu ba auren dole su kamata ba domin yanzu an wuce zamanin da ake yin auren dole hmm. auren dole yana jefa yara ga halaka domin shi yake jawowa yara suke shiga bariki su zama yan iska su zama na ba su da tarbiyya karuwa karuwan nan da ake gani wasu fa auren dole in aka yi hira da wasu za ka samu auren dole ne yasa su su rubuta ba wai a san su bane hmm. auren dole ne saboda haka ni kiran da zan yi iyaye